Sada ina da tambaya. Wai dan Allah me yasa idan ka je Saudiya ba za ka jefi shaidan ba? Ai ai dan ne ka san shi an ce ba mutum bane irin mu. Eh. Ka san shi aljani ne. Eh. Ko mutane ne. Ka kan da ta jifan sa iya goshewa ba a samu sa kuma ka je iyo je iyi fushi Tunda eh. ba karatun iya jifan sa baka yi sosai ba. Eh. Ya je iyo babban jifa isa ba. Ko fasa mun kai ko ije wanda ciwo tunda shi aljani ne. ina ganin kowa da kowa ba amma shi ba a ganin sa to shi sa nake tsoron jifan shedan sai malamai wanda suka san Qur'ani mai yawa eh. su ne wannan goshin jifan ma suna iya ma kamo shedan nan an suna jin labari ana cewa malamai suna iya kamo shedan amma mu da ba malamai ba Ki sa ba zan jibe shedan ba kai ba za ka iya jiban shi eh, amma za mu je kabarin manzon Allah da mu je dakin Allah da mu je ziyarar manzon Allah sannan da mu au dusan da ba da marwa sannan za mu je sauran ruwan jamjam za mu je sauran ruwan alkausara duk dai abubuwa na ake yi na aikin lada za yi amma jifa ce ɗan ne ba za mu yi ba sai da dai mura sai dai idan